This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. sannan muna nan koda yaushe a shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu ware assalamu alaikum mahmud lalo ne tare da sarfila hashin gumel muka sake dawowa a daidai wato wannan lokaci inda za ku ji cewa kuma mun jamhuriyar nijar sun tabbatar da mutuwar akalla mutane goma sha takwas cikin su har da babban limamin garin wanda ɗan ɗan uwansa da ke cikin askarawan boko haram ne ya masa yanka rago a najeriya yayin da majalisun kasar ke shirin cika watanni shida da fara aiki wasu 'yan kasar sun fara korafin cewa babu bambanci tsakanin waɗannan majalisu da na da za ku ji mai 'yan majalisar suka ce za kuma mu ci gaba da kawo muku jerin rahotanni na musamman kan ɗumamar yanayi da illar da hakan ke haifarwa wanda akan wannan batu ne muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan abin da ku ga ya dace a bi wato wajen kawo wannan karshen matsala lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya 'yan kungiyar boko haram sun kashe akalla mutane goma sha biyar a wani hari da suka kai yau alhamis kan wani ƙauyen yankin duffa akan iyakar kudancin nijar wata majiya daga jami'an tsaron nijar ta ce maharan sun shiga ƙauyen gogone a ƙafa kuma suka buɗe wuta kan mai uwa da wabi sun kuma ƙara da cewa dakarun gwamnati sun ba zama neman su a cewar majalisar ɗinkin duniya tun watan fabrairu hare-hare da karan batta tsakanin mayakan kungiyar. da sojojin Nijar ya kai hamsin kusan goma sha biyu ya faru ne a yankin Dabba. An dai kafa dokar ta ɓaci domin ƙarfafa tsaro, amma yawancin maharan na tsallaka kogin koma Komadugu wanda yake bakin iyakan Najeriya da Nijar. Kusan makarantu ɗari da hamsin waɗanda ke da mutane sama da dubu goma sha biyu aka tilastawa rufe makarantun saboda har da ake kaiwa kudu maso gabashin Nijar. Gididdika ƙididdigar ayyukan ta'addanci na duniya da aka fitar a makon da ya gabata ta nuna ƙungiyar boko haram ta zamanto ƙungiyar ta'addancin da suka fi hallaka jama'a a duniya kashe-kashen da suka yi a shekara ta 2014 ya karu da kashi 317 a kan yawan kaso 6,644 har ya zuwa yau alhamis ana cikin zaman ɗarɗar tsakanin rashi da Turkiyya. biyo bayan harbo jirgin yakin rasha da turkiya ta yi a daidai lokacin wato bakin iyakar siriya da turkiya a farkon makon nan cikin wata hira da gidan talabijin din da cnn ya yi da shugaban kasar turkiya wato rajib tayyip erdogan ya ce kasarsa ba za ta ba da haƙuri harbo jirgin yakin rashan ba ya ce idan har akwai wanda ya kamata ya ba wani haƙuri to ba mu ba ne ya ci gaba da cewa su waɗanda suka keta haddin sararin samaniyar mu su ya kamata su ba da haƙuri shugaba erdogan ya yi wannan furuci ne bayan da takwaransa na rasha vladimir putin ya fito ya kwatanta harbo jirgin a matsayin yankan baya daga mutanen da muke tsammanin kawayenmu ne a yakin da muke na kawar da ta'addanci shugaba putin dai ya nace cewar an harbo jirgin ne a sararin samaniyar siriya ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugaban faransa faransuwa hollande ya yi kira ga rasha da ta shiga layin kasashe masu karfi a duniya domin haɗa kai a murƙushe ƙungiyar isil wadda ta kai hari a birnin faris a makon da ya gabata har ma take rike da wasu manyan bangarori a iraki da siriya kan tafarkin shugaba hollande na ganin an samar da hanyar da za a daƙile mayakan isil ya haɗu da shugaban rasha vladimir putin a yau alhamis don tattaunawa kan yadda za a ya haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen yaƙar ƙungiyar wadda take abokiyar gaba ga ƙasashen biyu da kuma neman yadda za a samu mafita a siyasance a Siriya. a kwana-kwanan nan baki ɗaya ƙasashen faransa da rasha sun fuskanci har-haren ta'addanci wanda ƙungiyar isil ta ɗauki nauyin harin da aka kai na sha uku ga watan nuwamba a paris wanda ya kashe akalla mutane 130 da raunata wasu sama da 300 sai kuma harbo jirgin rasha da suka yi na 31 ga watan oktoba a masar inda baki ɗaya mutanen 224 da ke cikin jirgin suka rasa rayukansu. shugaba putin dai ya ce a shirye moscow take da ta haɗa gwiwa da paris biyo bayan harbo jirgin fasinjar rasha da kuma harin da aka kai a birnin paris a ƙarshe yau alhamis ne amurkawa ke bikin cika ciki inda iyalai ke haɗuwa su ci abinci da kallon fareti amma da fita sayayyar kayayyaki a manyan shaguna akan farashi mai rahusa shugaba obama ya yi wa amurkawa fatan alheri game da wannan hutu na cika ciki ya kuma tuna da tarihin yadda amurka ke maraba da maza wato da maza da mata da ke nema wa kansu ingantaccen rayuwa cikin wannan biki na ranar cika ciki shugaban kasa ya shaida kirkin amurkawa kamar yadda suke taimakawa mutane cikin ƙasa ta hanyar aikin sa kai da agaza waɗanda ba su da shi shugaba obama ya kwantarwa da amurkawa hankali akan barazanar kawo hare-haren ta'addanci a nan amurka a daidai lokacin da ake wannan biki na cika ciki a yau alhamis to labaran juna kenan daga nan sashi hausa na murya amurka a birnin washington dc To za mu fara ne da jamhuriyar Nijar inda hukumomin kasar suka fitar da wata sanarwa wacce ta tabbatar da mutuwar mutane akalla 18 a jiya Laraba bayan wani hari da ake kyautar zaton 'yan kungiyar Boko Haram ne suka kai a yankin Difa. Ga wakilin murya Amurka Suleiman Muni Barma da ƙarin bayani. gwamnatin a wannan sanarwa ta ce a ranar laraba 25 ga watan nuwamba a daidai lokacin da mazaunan garin gogon ke sallar isha'i ne 'yan boko haram suka buɗe masu wuta ta hanyar amfani da rokoki ba ji ba gani lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 18 sha takwas cikinsu har da babban limamin garin wanda ɗan uwansa da ke cikin askarawan boko haram ne ya masa yankan rago sannan maharan sun raunata mutane goma sha ɗaya yayin da wata yarinya 'yar shekaru uku da haihuwa ta yi batan dubu baya ga gidaje 76 da motoci biyu da babura da dama haɗe da tahunoni da suka cinnawa wuta kafin su arce daga ƙauyen na gogon a wannan sanarwa gwamnatin jamhuriyar nijar ta nuna alhini tare da isar da gaisuwar ta'aziyya ga iyalan waɗanda harin ya ritsa da su sannan ta buƙaci ɗaukacin limamai su yi addu'o'in musamman a ɗaukacin masallatan juma'ar faɗin ƙasar don roƙarwa mamatan gafarar ubangiji tare da yin addu'o'in allah ya ba dakarun ƙasar nishar sa'ar murƙushe abokan gaba a yakin da suke kafsawa da ƙungiyar boko haram a illahirin kewayen tafkin chadi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. wa zai cuci Allah wa zai zagi Allah wanda ya cuci gaida Sulaimu Mani Barma a Najeriya yayin da majalisun kasar ke cika ke shirin cika shekaru wata wato watanni shida da fara aiki wasu 'yan kasar sun fara korafin cewa babu bambanci tsakanin waɗannan majalisu da na da. Na tambayi ɗan majalisar wakilai Alhaji Adamu Dangurai ko me za su ce game da wannan korafi? a na farko dai wato canjin nan da muke fata muna fata da Allah canza muna ya zama canji ne na alheri amma canji abu ne mai sauƙi yana kuma da wahala kamar rashin lafiya ne rashin lafiya na kama mutum lokaci ɗaya amma sauki sai a hankali to haka wannan canji da muke faɗa canjin nan ba zai yiwu rana ɗaya ba dole ne ya rika tafiya a hankali kaɗan kaɗan kaɗan to mutane na son sun kosa suna so su ga canjin nan amma dole ne sai an ba mu wannan shugaba namu mai adalci lokaci a canjin ya samu a hankali domin ba dabo ba ne da za a iya yiwuwa rana ɗaya ƙasar mu ƙasa najeriya ce mai albarka mai arziki amma kuma ta samu rikon sakainar kashi a shekaru kamar fiye da sha shida suka wuce don haka dole gyaran ba zai yiwu ba sai a hankali kafin a samu wannan canjin da muke faɗa kullum dan majalisar wakilai alhaji adamu gurai kenan to a ci gaba da kawo muku jerin rahotanni na musamman kan dumamar yanayi da illar da hakan ke haifarwa wakilin murya amurka abdulwahab muhammad ya aiko mana da wannan rahoto da gabauci canjin yanayi ko kuma dumamar yanayi kamar yadda ake faɗa batu ne da ake ci gaba da zazzafar muhawara da kuma musayar ra'ayi a kai a wannan karo majalisar ɗinkin duniya ta shirya gudanar da taro kan wannan batu a watan nuwamban shekarar da muke ciki abin tambaya a nan shine menene muhimmancin dumamar yanayi ga rayuwar ɗan adam da ke doron ƙasa masana kan dumamar yanayi da canjinsa da kuma gurɓatan muhalli sun yi ikirarin cewa batutuwa ne da za su shafi rayuwar ɗan adam a duniya nan da 'yan shekaru masu zuwa kuma kamar yadda taron ƙasa da ƙasa da aka gudanar a birnin copenhagen kan wannan batu ya nuna kowace ƙasa dai dole ta yi hattara to sai dai kuma bincike na nuni da cewar galibin 'yan najeriya sun jahilci batun ɗumamar yanayi ko kuma canjin sa ballantana irin illolin da ke tattare da dumamar yanayi sana abubakar bakin kura bauchi dumamar yanayi yana haifar da masifa a duniya tunda masu ilimi ne suke kuka da wannan abu kuma su suke aikata to dumamar yanayi ga ci gabanmu na mu na najeriya wato abu ne wanda yake bana ba mu san shi ba sunana alhaji malam marafan ajiyan bauchi magana ɗumaman yanayi gaskiya yawanci mu 'yan najeriya ba mu san shi ba kuma ni ma gaskiya ban sani ba kuma makoma mu a najeriya ni na ina je na ana da ɗumaman sai in ɗauka rashin wutar mu da yawan janareto da masu kuɗi ke saya ko ina kan dumama guri shine abin da ni nake a dangane da rashin sanin menene canji ko kuma ɗumamar yanayi daga ɓangaren wasu al'umma na tuntubi musta ishaya buwo bajama wani mai rajin karewa da kuma alkinta yanayi ga amsar da ya bayar yanayi shine galibi damina da rani ruwa da rashin ruwa a sanyi da zafi yadda an saba ganinsa an saba jinsa da shigowar damina da fitar damina canjin da ake samu shine ana samun canji daga yadda aka saba ganin ruwa da yadda aka saba jin sanyi da yadda aka saba ganin shigowar damina da daukewar damina da iska da karfin iska waɗannan canje-canje da bugawar iska su ake kira canji yanayi kamar a nan afirka zuwa nan najeriya za ka ga ruwa ba a ruwa ba yanda aka saba yin sa ake yin sa ba yanzu sai ka ga ana yawan samun ambaliya ana kuma samun rashin ruwan ko kuma ka ga wani iska shirar tashi eh, tafki na bushewa za ka ga itatuwa ma inda dama ake samun kurmi filin ya fara zama to duk waɗannan akwai ayyukan bil'adama musamman kasashen da suke ci gaba da gunar eh, masana'antu ke fitarwa. To kowace irin barazana ce ɗan adam zai fuskanta a sakamakon ɗumamar yanayi barista muhammad magaji doho tsohon kwamishinan muhalli ne a jihar gombe ya yi bayani kan hakan. Akwai kone-kone da kuma iska da kuma hayaki irin na kamfanoni da kuma sare-saren bishiyoyi yana haifar da zaizayen ƙasa da iska da yake daga dakunan mutane da kuma yanayi yadda zafi yake canjawa daga misalin shekara goma na baya da ya canja kowane shekara akwai 0.06 kilomita na kwararowar hamada bugu da ƙari talauci da kuma jahilci na taimakawa ga ɗumamar yanayi idan aka yi la'akari da bayanin wannan mutumin da bai bayyana sunansa ba a san yadda za a yi a samar mana da abin da za mu hura kafin maganar zaizayar ƙasa don ba zaizayar ƙasa ne damuwar mu ba itace ya dawo naira arba'in da miliya to yaya ake so a kare ruwan sai sati sati ake sakowa to ya za mu yi ka ruwa ka sai itace ka sai masara a gefe guda dr abdulkadir ibrahim na jami'ar abubakar ta balewa a bauchi ya yi ƙarin haske kan dumamar yanayi a wasu kasashen duniya wato da pakistan da bangladesh manya-manyan kasashe ne wanda ba a kan tudu suke ba yawancinsu jigawa ne ba su da tsibiri to ga duk waɗannan dumamar yanayi ne ke kawo wannan canjin yanayi wato ba wai ruwan da ake yi ne ma kawai yake ragewa ba a'a a lokacin da yake zuwa ma sukan canza saura da me kowa ya gyara ya sani kuma kowa ya ɓata ya sani abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya to kan wannan batu muke so ku kira ko bayyana mana ra'ayinku kan abin da kuka sani game da sauyin yanayi da kuma irin gudunmawar da jama'a za su iya bayarwa wajen dakile matsalolin da sauyin yanayi ke haifarwa amma bari mu shakata da wannan waka tukuna. da zarabe be kano za mu je wai zaman wani ba mu ba abin wani ba mu ba gidan wani ba mu ba uban wani ba mu ba uwan wani ba mu ba kiɗan sani na ne This program has come. This program has come. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Tumadalla kiranmu na farko ya zo ne daga jihar Kaduna, wane ne akan layi? Eh, Muhammad Lalu, ɗan Sokoto ne daga Kaduna. To, Malam Bello muna jin ka. To, gaskiya muka akan wannan dai muhalli, kafin muna da Afirka akwai ci baya saboda ba amfani da irin gas da abubuwa sai ita tura muka ta sharewa a gandukan mu da mu hmm. saboda haka gaskiya mu muna so ta ci ga kasashen yamma mu kama afirka gaba ɗaya saboda a tsarin muhalli gaskiya muna son wahala afirka saboda talauci muna yawa malam bello mun gode kwarai da gaske daga kaduna kenan bari mu je a kure wane ne akan layi to kuna tare da umar hafsuri mun laja da kanan a kure fadar gwamnatin jihar ondo malam umar muna maka maraba da zuwa wannan fili menene ra'ayinka To masha Allah ni ra'ayina shi ne ina fata kamar Muhammadu Buhari kamar kuma misali ma gwamnatocinmu na Arewa. Idan ka lura da bangaren Arewa gaskiya muna cikin mawuyacin hali saboda in ka lura duk gabai ɗaya bishiyoyinmu za ka ga ana ta sassarewa ana yin katako. Kuma kaga irin wannan yana kawo ci baya a matsayin mu yan Arewa. shi yasa ake samun iska da shauran abubuwa ina fata dai gwamnati za ta ci gaba da hedehen bishiyoyi yadda za a samu ci gaba a daina wannan hayaniya kamar iska za ka ga da guguwa dai gaba daidai arewa dai za ka ga yafi amma kamar mu a nan kudu Malam Umaru mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka bayar bari mu je jihar Adamawa wane ne akan layi Alhaji Salihu Babagau To Alhaji Salihu muna jinka ah, na'am ba yanzu eh, misali misali kamar da muke ciki yanzu a halin da muke ciki yanzu a nan kasanmu a nan kasanmu Najeriya hmm. to muna kan rokon Allah dai shi shugaban kasar namu janar Muhammadu Buhari Allah ya ba shi sa ya gama kammalawa eh, abubuwan da yake akan gabanmu nan na eh, yaran Boko Haram nan. To Malam Salimu gode kwarai gaske muna tattaunawa ne game da batun muhalli yadda za a kare aukuwar ambaliyar ruwa da sauran zaizayar ƙasa da abubuwa makamantan haka da suke addabar musamman ma yankunan arewacin najeriya da wasu ƙasashe da ke kusa bari mu je abuja wane ne kan layi kuna magana da jamilu kan kano wanda aka fi kira da suna mai ofis unguwar kwafa abuja to balan jamilu muna jin ka hello malam jamilu kana ji ina jin ka Yawwa na ce muna jin ka eh, game da matsalar da ake fuskanta ta wannan da zai ruwa ana fatan ina roƙon jama'a da su kiyayi gurare inda gudanar ruwa yake to jamilu kenan saboda hello hello muna jin ka Yawwa saboda yana da haɗari da yawa mutane ana gaya musu to kuma ba sa lura kuma hukumomi da tallafa da ayyuka muhimmai wanda za su gyara jamilu mun gode kwarai da gaske daga abuja ga kira daga jos wane ne akan layi salamu alaikum hannun lalaya aiki wa alaikum salam lafiya kalau sunana alhaji kabiru highlanders daga yan awaki jos to malam kabiru highlanders dan garinmu ina jinka <laughs> aiki lafiya kalau eh ni ma na ba da goyon baya ga cewa wannan sare-saren bishiyoyi da ake yi a yanzu mm. ina ganin shi ne da taimakawa wajen rashin kwance wajen samun wannan damuwa da ake fama da ita mm. amma ina fatan gwamnati za ta iya kokarinta na hana sare-saren bishiyoyi insha Allah za a samu sauki da ikon Allah to mun gode kwarai da gaske alhaji da fatan za ka kuma kiran mu wani lokaci ga kira daga nasarawa wane ne akan layi To, salamu alaikum. Garba sani likitan rediyo ne daga garin ababun Domin jihar Nasarawa. Malam Garba muna jin ka menene ra'ayinka? To, alhamdulillah. Ka san shi magana yanayi dinnan da ake faɗa na gurɓata yanayi. Mu dai mm. a nan yanzu a hukumance ba wani wayarwa da gwamnati mu take mana da kai a game da ainihin gurɓata yanayin nan. To da zai yi kyau maganar gurɓata yanayin nan a ce gwamnatin mu na tarayya da na jihohi da kananan hukumomi sun to kaman layin garba sale daga nasarawa ya katse ga kira da kaduna wane ne kan layi salamu alaikum wa alaikum salam ya kuna magana da muntari yaro unguwar katsina ko kuma ce to malam muntari muna jin ka yawwa to gaskiya irin wannan al'amari abun da ke kawo su gaskiya masu yanke yanke itacen nan ne na suna katako din nan hmm. gaskiya wannan sare-saren itacen nan da ake yi barkatai shi ke kawo irin wannan zaizayen kasa mm. malam mun tare kasan kuma baya ga maganan sare itace akwai batun kona daji musamman in lokacin da ake shirin fara noma shi ma wani abu ne da ke kawo wannan matsala ta dumamar yanayi eh kwarai kuwa gaskiya shi ma yana ba da gudunmawa sosai akan wani al'amari to mun gode kwarai da gaske malam tare bari mu kara komawa abuja wane ne akan layi tare da mu kaje sarari mu hukumar Sumaila ta jihar Kano da ta Abuja. Yawwa to muna jin ka. To alhamdulillahi a gaskiyar magana ainihin jama'a su ne ya kamata su yi wa kansu kiyamar leni a kan maganan wannan damamar yanayi. Mm. Domin da farko za a ga su mutane ana faɗakar da su akan maganan su daina yin gine-gine a ainihin hanyar da ruwa yake bi. Amma ba sa bi. ba sa yarda da irin waɗannan shawarwari da ake ba su sannan kuma za a ga mutane sun ɗabi ya kira haka da mugirbai sun tafi dazuka suna tsarar ainihin bishiyoyin da za su kare wannan ƙwararren hamada don haka muke gargaɗin al'umma su kiyaye da irin wannan al'amura da yake faruwa wanda sun tabbatar da cewar fara bishiyoyin nan da kona dazuka su ne yake kawo mana irin wannan bala'i a nan nashiyar afirka sannan muna roƙon shugabannin mu tun da ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana yana kawo mana shugabanni na gari a ƙasashen mu shugabannin mu su gaba da faɗakarwa waɗanda suke yin wannan ɗabi'a ko su ɗau ainihin mujirbai da gafira su tafi daji sarar irin waɗannan bishiyoyi don Allah don annabi su daina domin daina sarar waɗannan bishiyoyi shine zai kare to lamun mun gode kwarai da gaske da wannan jawabi da kai ga wani kira daga jamhuriyar Nijar wani ne akan layi amma kamar layi ka ba shi da kyau ko kana kusa da rediyo ne wa alaikum salam kamar layi ka yana da dan tangarda kaɗan ko ka matsa daga akwatin talabijin ɗinka ko kuma rediyon ka ina ga su suke jawo wannan cikas kana jin mu na yawwa jin yawwa muna ji kamar wannan zancen ɗumamin yanayi ne mu da muke Nijar ba mu ce komi ba. Eh baka faɗi sunanka ba. Sai an yi tallafi ne aka samu a daina kashe-kashen itace shi ke kawo wannan duka. To. Eh gaskiya gwamnatoci su dizi abin da aka ciki su ka taimakawa talakawa su samu a daina kashe itace a daina kona itace sai an yi kokari da amfani da gas. To madalla mun gode wannan mai kira daga Nijar kenan ga kira kuma daga Taraban Najeriya wani ne ya kan layi? Ni ne Kabiru Umar sarkin yaki kabiru umar s yaki to malam kabiru muna jin ka eh ko a qur'ani ma ai a batun da ya shafi wato irin wannan ita itace allah ya ce wala tufsiru fil ardi ba'da islahiha hmm. don haka mutane yana da kyau su guji irin wannan sare itace don kusan allah ya riga inganta mana ka hello malam kabiru kana jumu. mu ci gaba da sare itace irin wannan to yana zamowa kamar ana bata ƙasa ne da fatan mutane za su kiyaye to mun gode malam kabiru daga taraba ga wani kira kuma daga jos wani ne akan layi to kaman layin nashi ya katse da fatan zai sake jarrabawa o oh, kana jin mu yau wato wani ne akan layi hello hello muna jin ka malam adamu muna jin ka lafiya kalau wannan magana dumama yanayi ake yi mu har da alamu ban ma san da yanayi dumama yanayi ba to malam adamu dumama yanayi ya shafi abubuwa da dama da suka shafi da suke haifar kamar da matsalar ambaliyar ruwa da zaizayar ƙasa kaga wani lokaci yanayi ya canja ruwan sama ba zai sauka da wuri ba ko kuma ka ga zafi in lokacin shi yayi ya zo da tsanani ko kuma sanyi in ya zo ya zo da tsanani shine dumama yanayi kuma ana danganta lamarin ne da batutuwa da suka shafi kamar wasu aikace-aikace da bil'adama ke yi a doron ƙasa wannan abin da ya shafi wato ɗumamar yanayi kenan na ga kuma daga kanka maladan mun gode kwarai da gaske muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana manufofin gwamnatin Amurka. A kowace Alhamis ta ranar hudu ga watan Nuwambar kowace shekara rana ce ta cika ciki ga Amurkawa a kasar tare da godewa Allah bisa ni'imomi da ya yi wa ɗan Adam. Wannan tsohuwar al'ada ce da ta samo asali tun daga farkon zuwan turawan mulkin mallaka na Birtaniya da suka yi cirani a arewacin Amurka a karni na goma sha bakwai. wanda sukan yi haka duk bayan samun nasarar girbin amfanin gona don nuna murna da kuma godiya game da ganin ƙarshen lokacin tsananin hunturin sanyi mai yayyafin kankara irin wannan biki ya yi anko da wasu bukukuwan na ƙabilu daban-daban daga ƙasashen duniya kamar irin su ƙabilun changtu na yankin biyatina da kuma irin su bukukuwa na girbin doya a ƙasashe kamar su ghana amurkawan na taruwa da 'yan uwa da abokan arziki don cin kwalam da makulashe musamman ta hanyar yin bandar talo haka kuma rana ce da gwamnati ke ba da hutu a duk faɗin Amurka kamar yadda tsohon shugabanta Abraham Lincoln ya halarta yi ya kuma sanar da hakan a bikin samun 'yanci na Amurkawa daga Birtaniya a ranar wata hudu ga watan Yuli. Ana bikin ba tare da yin la'akari da bambancin bangare ko kuma yare ko kabila ko addini ba ko kuma wata manufar siyasa. Kawai rana ce ta godiya ga ni'imomi da aka samu a kowace shekara A bikin wannan rana ta yau, ana addu'a tare da fatan samun kwanciyar hankali a duniya musamman idan aka yi la'akari da yanayin da duniya ke ciki na rikici kala-kala, yayin da wasu ƙasashen duniya ke fama da kwararar ɗan gudun hijira sakamakon bala'o'in yaƙi da ta'addanci. Haka shi ma shugaba Lincoln ɗin ya taɓa yi inda da ya ƙaddamar da shirin ya yi fatan samun nasara ga Amurkawa na warware yaƙin basasar Amurka. Haka zalika, kamar sauran magabatan Turawan mulkin mallaka, Amurkawa suna nan da ɗabi'ar kasancewa zagaye da dangi da 'yan uwa da abokan arziki don shaida irin wannan muhimmiyar rana ta godiya. Sharhin muryar Amurka kenan da ya bayyana manufofin gwamnatin Amurka. Madalla yanzu kuma gasar fili ya zo da labarai a takaice. To Mahmud a yau kungiyar Boko Haram sun kashe akalla mutane goma sha biyar a wani hari da suka kai a yau Alhamis kan wani ƙauye a yankin Dafa a iyakar kudancin Nijar. Wata majiya daga jami'an tsaron Nijar ta ce maharan sun shiga ƙauyen gogo ne a ƙafa kuma suka buɗe wuta kan mai uwa da wabi sun kuma ƙara da cewa dakarun gwamnati sun ba zama neman su. har ya zuwa yau alhamis ana cikin zaman ɗaɗɗar tsakanin rasha da turkiya biyo bayan harbo jirgin rasha da turkiya ta yi a daidai bakin iyakar siriya da turkiya a farkon makon nan cikin wata hira da gidan talabijin na cnn ya yi da shugaban ƙasar turkiya recep tayyip erdogan ya ce ƙasarsa ba za ta ba da haƙurin harbo jirgin yakin rasha ba Thomas Haro abin da ya saka kenan a cikin shirin namu ne baki ɗaya sai kuma gobe za mu sake dawa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumel da Daniel Brown da kuma Cedric Franklin da ya zama injiniyan mu ne yau. Muhammad Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. This program has come to you from the Voice of America, Washington.